Ustaz Tur ya lura da yaron kuma bai ji daɗi ba, ya san yana fushi da shi. Ga yara dama da riƙo, babu abin da ya faɗa mai, garai sai irin kwatsarsu da yake idan suka buƙaci wani abu daga gare shi, ko sun ce abba kaza zai ce, ku kai ma umminku, ni ku kyale ni. Ga marin da ya sharara mishi, ya karya uwarsu a gabansu, take kuka ya kubce mai, yace zo nan a fan, zo ga abbanka, ɗana ku yafe ni kun ji ko dan Allah Usman ya kara so kusa da ustaz sosai cikin ƙasa da murya ya ce abba abin da yasa bana son zuwa wurinka ina jin tsoronka saboda kana mana faɗa baka so mu zo kusa da kai ga faɗa kana yi wa ummi kuma kwanaki ga da karfi ustas ya jawo sa jikinsa ya rungume shi yana kuka ya ce karka tuna baya ɗana karka tuna ba zan sake muku komai ba har in koma ga mahallicina mahaifiyarku ita ce rayuwata ban san da haka ba sai da ta manta waye. ku yi hakuri ku yafe min sadiq ya ce to za ka rinka siya mana lemu da kaji da kayan daɗi irin na uncle da ke siyo mana ustas yana share hawayen shi ya ce kwarai ko har ma da abin da ya fi wannan na yi alkawarin yi muku dukkan abin da zai zamto farin ciki a rayuwarku ku yarda da ni ɗana ‘ya'yana ina son ku sosai tsalle sadiq ya ce to muna son ka mu ma Ustaz ya haɗe su wuri guda ya sakar musu kes ya ce ku ne farin cikin iyalina. Babban likita ya shigo bayan Aliyu ya zayyane mishi komai ya ce masu hajiya a ba su wuri za su sake duba shi. Da to suka amsa Umma ta ce Abdullahi Allah ya sawake mu za mu wuce daga nan. Ustaz ya ce amin. Umma na gode Allah ya kara girma. Yanzu zan ba Mujahid wayar ya fito miki da ita. Murmushi kawai Umma ta yi tafice, ce su hajiya suka mara mata baya. Ustaz ya ce Mujahid dan Allah kwashe numban my wife mujahid ya yi dariya ya ce a gaban likitan Ustas ya ce ita soyayyar gaskiya ba a ɓoye ta tunda kowa ya san ita ce maganin matsalata to ni ma ƙwara in nuna wa duniya matata ita ce gwanata ita ce hasken rayuwata farin cikin zuciyata bugun numfashina dariya kawai suke ma ustas dan sun san shaukin soyayya ke ɗiban shi a gurguje mujahid ya kwashe numban ya fita waje ya ba umma ya zauna a wurin su aliyu likitan ya kalli Ustaz fuska a daure ya ce yanzu kai abin da kai har ka kyauta abdullahi za ka yarda da maganan aboki ka ki bin dokar iyalinka za ka faranta ma aboki ka kuntata ma matarka abokiyar nishaɗin rayuwanka na ji abin da ya faru ban ji daɗi ba tunda Allah ya jarabce ka da tsananin santa a yanzu ka zama mai kulawa da sha'anin rayuwarta ka so 'yan uwanta ka kyautata musu ka kaunace su ka ba ta dama matsayinta na babba a familinka in ana tsabga ta shiga ta yi gaba ka ji ko abdullahi ka ba ta dama ta yi alkhairi da dukiyar da allah ya baka ka san mace ta fi kula na ta ji a iya unguwannin da kuke kawai za ta iya sanin mabukata masu bukatar taimako to a duk sadda ka ta mata za ka ga ta biya bukatun mutane da dama sai dai ka ji ka fita ana faɗin alhaji mun ga sako mun gode kaga wannan ma kadai jin daɗi ne ko ba haka ba ustaz ya kaɗa kansa ya share hawayen shi yace in shagaltu ba Allah doctor haka za a yi Na gode, kuma na yi alkawarin bin duk abin da ka bani shawara a kai. saboda shawara ce ta gari na nagode matuka likita yace madalla a yanayin jikinka gaskiya alhamdulillah amma sakamakon raunin da zuciyar ka ta yi muna buƙatar ka yi sati biyu a nan ka ida warwarewa sosai sai mu sallame ka ustas ya ce ba damuwa Allah ya nuna mana lafiya da amin dokta ya amsa ka nemi shi allura ya fita Mujahid na ganin fitar likitan suka dawo ɗakin shi da su Aliyu don Hajiya ta ce za ta je gida ta yo girki ta dawo. Ustaz na ganin sun shigo ya fito ya ya fito Aliyu da hannu don har lokacin baya iya ɗaga sauti sosai. Aliyu ya karaso wajen shi ya ce ya Ustaz ciwo ya kare ko? Ustaz ya yi murmushi ya ce gaskiya ne ga danga abin har da zaulaya Dan Allah sabuwar waya nake so ka siyo min guda biyu iri ɗaya babba sosai wanda ake yayi iPhone ka loda min kati da data wadatattu akalla na dubu ashirin ina so ko sati ɗaya ya min tan ina son in kasance da matata a da yaushe Aliyu ya rike baki ya ce amma ya ustaz ita da take ibada ba za ka bata dama ta yi abin da ya kai ta ba ko baka so ku haɗu cikin ladar ne ustaz ya sosa kansa ya ce haka ne ai ba su kai ga fara aiki ba tukunna amma zan rinka kiranta da daddare insha Allah tunda suna Madina yanzu kaga ba su kai ga shiga Makka ba ko Aliyu ya ce oke shikenan bari in je in dawo ustaz ya ce yawa godiya nake tuzurun kanina Aliyu ya fice yana dariya Mujahid ya matso kusa da ustaz ya bashi hannu suka kashe ustaz ya ce naji dadin dawowarka cikin rayuwata a karo na biyu Allah ya sanya mutuwa ce za ta raba mu Mujahid ya ce amin ni ma dauriya kawai nake amma na wahala da rashin ka abokina sosai dariya suka yi su duka cike da farin ciki Allah sarki bayan sati biyu ustas kwance akan gadon asibiti da yake yayi wani irin fresh sanye yake da kananan kaya bakake sun haska farar fatarsa kanshi ya sha aski mai masifar kyau an mai gyaran fuska an fidda mai kwantaccen sajensa da yayi lup kamar an jika shi da ruwa hannun shirke da kankana yana sha sai murmushi yake dogawa cike da farin ciki don nuna dan suna firar Aisha da Mujahid ne Mujahid ya ce ustaz kaga kuwa yanda kai masifar kyau anya Aisha za ta gane ka kuwa in ta dawo to wai ma nan da wata nawa za ta tare ustaz ya saki marmushi ya ce ba ruwana da da matsa mata ko kura ta akan ta dawo akan ta dawo da akan da ta dawo ta wuto gidana duk sanda take so za ta dawo dan kanta amma ba zan boye maka ba cike nake da kiwar matata banda bukatar da ya wuce in ga na samu kibewa da abata in gwada mata zallar soyayyar da babu algus a cikinta in tarairaye ta kamar jaririya sabuwar haihuwa in ba ta kulawa fiye da yadda uwa ke ba jaririnta zan ba ta amanar kaina ta sarrafa ni duk yadda take so zan sakar ma Aisha ragamar zuciyata ta saita bugunta yadda take so Mujahid Aisha rayuwa ta ce sai dai ina addu'a Allah ya sanya da ta dawo kurkusa ta zo gare ni Mujahid ya ce amin abokina ni kaina na kagara in ga yadda za a fasa in ga yadda za a fara soyayyar nan ta ustaz da ustaziya Aisha a karo na biyu. Ustaz ya yi murmushi yana so sa kansa ya ce wannan kuma sirrinmu ne ni da matata. In lokaci ya yi gani za ya kori ji. Zan shayar da kai mamaki sosai kai kuma ka zura ido ka sha kallo. Ka ji tuzuru ka fi gauro lalata. Dariya Mujahid ya ce ai lokaci ne in ya zo zan yi aboki. Ustaz ya ce Allah ya nuna mana. likitoci biyu suka shigo ɗakin suka ma ustas sannu da ɗayan ya ce gaskiya ustas so ya baka kashi da kamar ba za ka tashi ba kaga yanzu koyon da ka dawo ka yi kyau sosai murmushi ustas ya ce ka ce na kusa tafiya gida kenan babban likitan ya ce yanzu ma kuwa insha Allah don komai normal Allah ya tsare gaba kuma a kula sosai abinda nake so abinda ake so da hannu biyu ake rike shi gudun kar mutum ya rasa shi ustas ya ce hmm ni ne zan buga littafi akan duk mai so ya rike da hannu biyu kar ya yarda ya yi mishi rukun talala barkwanci suka taba suna jan ustas daga baya suka ba shi takardar sallama suka fita mujahid ya kira aliyu ya shaida mai an ba su sallama cikin lokaci aliyu ya so ya biya duk abin da ake bukata ya fidda musu kayansu suka tafi gidan hajiya farin ciki marar misaltuwa ya bayyana a fuskar hajiya ganin ɗanta mafi soyuwa a cikin yaranta Allah ya tada kafadar shi lafiya tace Mujahid yanzu fa nake kokarin yi muku girki in isa asibitin Mujahid tace ai kuwa mun huta sheki yanzu aka ba mu sallama Hajiya sanu da gida bayan sun gaisa suka yi sama ɗakin Ustas. kwanciya Ustas ya yi limshi idanun shi ya ɗauki wayar sai ya kira Aisha har ta katse bata ɗauka ba Ustas ya ce Allah ya sa dai my wife tana lafiya kwana biyu ban je ta ba Mujahid ya ce insha Allah lafiya lau ka san yanzu suna tsaka da aiki ne na san ita ma tana can cike da kewar kyakkyawar mijinta farin ciki sosai ya kama ustas jin abin da mujahid ya faɗa ya ce da gaske ni kyakkyawa ne mujahid ya ce ajin farko ma kuwa ustas ya ce bari in tashi mu je in gaya ginin gidan matata yake tafiya yaushe rabon in gan shi na bar ma aliyu ragamar komai mujahid na dariya ya ce tun daga fara jinyar soyayya ba dariya ustas yayi suka tashi suka fito suka ma hajiya ban kwana bata ce musu komai ba sai fatan alkhairi da a dawo lafiya da ta musu ustas da kanshi yake tukin cike da kwarewa baka jin komai a cikin motar sai karatun alkur'ani da ya sanya yake tafiya a hankali cikin sassanya a cikin sanya zuciyar mai sauraro bayan sun isa gidan ustas baki kawai ya sake yana kallon ikon Allah don bai yi tunanin kayan da ya yi oda sun iso ba gida ne na alfarma wanda lissafin shi zai iya sanyawa mu bata page din nan mujahid ya saki halittu yana kallon ikon Allah cikin mamaki yace ce ustaz yanzu kana nufin wannan gidan kai ka gina shi dariya ustaz yayi yace tabbas na san dole za ka yi mamaki abokina ni kaina na san ina da kuɗin da ban san farkon su ba balle karshen su mujahid yace na yarda ubangiji Allah ya karo musu albarka ya saka faka ustaz ya amsa da amin amin suka shiga suka duduba har ciki alhamdulillah Allahumma arzikuni mujahid ya furta da ya ga wani mahaukacin gado mai royal da ke ɗakin. Saman shi wasu fuka ne kai ka ce jirgi ne. Mujahid ya juyo ya ce aboki wannan dan ƙareren gadon fa. Dariya ustas yayi ya ce namu ne ni da matata. Odin shi nayi kwanan shi uku da zuwa. Ashe ka gama har an ɗaura su. Mujahid ya ce gaskiya na sara maka abokina. A zahirin gaskiya ban taɓa ganin gadon nan ba. To ita katifar a ina ka samo ta? Ustas ya ce da komai yake zuwa ai mujahid ya mishi murna sosai suka fito suka leka ɗakunan yaran da ustaz ya sanya wasu mahaukatan gado na yara masu masifar kyau komai dai ya ji sai sambarka bayan sun fito babban falon da ya sha kujeru na alfarma ustaz ya ce man mujahid ina zuwa bari in yi wanka ka raka ni gidansu aisha in gaido da umma daɗi to sai mujahid ya ji ya ce ba matsala sai ka fito don ni kam wannan ac da ke kaɗa ne in ka daɗe bacci zan yi dariya ustas ya shiga wani ɗaki da ke matsayin nashi ɗakin ya haɗu sosai ya sha gado mai kyau madaidaici komai na ɗakin fari ne sun abin ba a cewa komai white robe ustas ya buɗe da ta wadatu da kaya manya da kananu da na bacci kowanne da muhallin shi wata zazzafar shadda ya fito sul ya ajiye a gefen gada ya faɗa wanka shafshaf ya fito ya shirya ya baza turare ya sako kasa mujahid ya tashi yana zaulayar shi da yayi kyau suka fita kasuwa suka biya ustas ya shiga ya labto sayayya ta gani ta faɗa na kayan abinci ya cika bud ɗin shi da su dam ya ji doma yaran shi sayayya su ma sai da ya tabbatar bayan motar ya cika kana suka nufi gidan umma falon umma kai tsaye suka shiga suka same ta zaune tana cin kayan furut tarba ta yi musu ta mutunci fuska fal da fara'a abinci ta kawo musu da yankakken furut mai sanyi ta ajiye musu Ustas bai wani tsaya nuku-nuku ba ya fara cin abincin shi. Yana jin masifar daɗi don zak abincin irin na Aisha ne. Yaushe rabon da ya ci abincin da ya ji ya yi masa daɗi kamar na yau. Lallai Aisha gadon iya girki ta yi kenan. Bayan sun gama Ustas ya kasa da kansa ya ce Umma, don Allah a rinƙa yi min abinci da ni. A rinƙa yin abinci da ni kullum kamin Aisha ta dawo. Zan rinka zuwa ina karɓa. Dariya sosai Umma da Mujahid suka sanya. Mujahid ya ce abokina, santin tuwon Umma ne ya saka haka ko? Umma ta ce, ai ka san tsohon hannu ba ka haɗa shi da sabo. Ustaz ya so saka ya ce, Umma wallahi irin testin ɗin abincin Aisha ne. Umma ta ce, to fa, ai dai an kusa dawowa kowa ya huta. Ɗazu Saif yake ce min nan da sati biyu insha Allah suna gida. Murmushi sosai ta kama Ustas ya ce ina ta kiranta ba ta ɗauka. Dama, Ustaz uma ta ce, aiko suna tsaka da aiki shi yasa Mujahid ya ce Allah ya maido muna da su lafiya. Amin Umma ta amsa. suka tambayi yara ta ce suna ta Hafiz sai da yamma za su dawo sallama suka mata suka fita sai ga masu gadi da direba na ta shigo mata da kayan arziki daga sirkinta baki umma ta rike ta ce a lalle yanzu nayi sirki to na gode ta gwada musu inda za su shiga da su suka je suka kimtsa mata suka fito cikin lokaci sabo da shakuwa ya shiga tsakanin umma da ustas san babu alamun surkuntaka kullum sai ya je gidan ya gama ya yi isha'i ya ci abinci ya yi wasa da yaran shi ya taya umma fira kana ya dawo gidan hajiya a yau umma ta tashi ita kadai gidan tana ta aikace aikace idan sai ya faɗa mata yau za su sauka sosai take aikin ta ita kadai ba kowa cike da ƙwarewa da kuma tsafta ta shirya ma yaranta lafiyayyen abinci mai rai da lafiya da ta tuno ustaz sai ta yi murmushi dan ta san bayan isha'i yana hanya kuma aisha ta faɗa mata bata faɗa mai suna hanya ba ita kanta yanzu ta yarda da canjin halayyar sirkin nata kuma tana fatan ɗaurewar zaman lafiyarsa har abada ana gama magaraba umma ta kama su sadiq ta musu wanka ta sa musu sabbin kayan shan iska da ustas ya sai musu ta feshe su da turare ita ma ta je ta ɗauki wanka na mutunci ta zuba a atamfa mai kyau ta yi sallar magaraba da isha'i ta zauna tana lazumi sallamar ustas sallama ustas ya yi ta amsa mai cikin sakin fuska waye yana ta zuba musu Usman yana ta zuba musu su Usman murmushi ya ware hannun shi ya ce oyoyo my sons da sauri suka rugo suka fada jikinsa suna oyoyo abba ustaz ya duka ya gaida umma tare da ware hancin shi ya ce umma wannan kamshin girkin tunda na shigo kwanar nan nake jin kanshi dariya umma ta ce abdullahi baka gajiya gana ka can na shirya maka yaranka ma kai suke jira cikin sauri ya miƙe ya ce wallahi umma kamar kin san ban ci komai ba ga ƙanshin girkin ya sa ni jin wata sabuwar yunwa umma ta ce to maza ka mayar da hankali ka ci ya ce to ya karasa dining din ya zuba musu shi da yaran shi suka yi bismillah suka ci sosai ustas ke limshe ido dan matsanancin daɗin da yake ji yana kawo mai ziyara ya kara yarda zuri'a irin su umma ba abin wulakantawa bane matsalar shi ɗaya yanzu kewar matarsa da ta fara kai shi bango suna tsaka da ci suka ji an buɗe gate ɗin gidan mota ta shigo ustas ya ɗago ya kalli umma karab idan su ya faɗa cikin na juna da sauri yayi kasa da kansa ya ce umma baki zaki ne umma ta ce ba mamaki ustaz yayi magana Aisha ta shigo da gudu tana umma i miss you umma ta tashi tsaye ta ce oyoyo autar umma Aisha ta rungume umma tana jin wani masifar daɗi na kawo mata ziyara sosai ta yi kewar mahaifiyar tata ustaz kam tsaye ya miƙe bakin shi cike da abinci ya ma kasa wucewa san cikin makoshin shi abdul ya yi gyaran murya ya ce umma auta kawai kika gani mu bari mu juya to umma ta juyo gare su ta haɗe su su duka har da bilkisu matar abdul ta rungume su sosai tana sannunku da sauka yaran albarka allah ya sanya kun yi karɓaɓɓiya allah ya kara haɗa min kanku sannunku da zuwa kan safe ta shafa ta ce soja mazan fama sannu da sauka allah ya biya allah ya kara yi muku albarka ta amin suka amsa mata suka kara so falon su Sadiq suka rugo da gudu suka yi wurin Aisha suka rungume ta Usman ya ce ummi kalla abban mu a gidan umma da sauri ta ta hannun shi da yake nuna mata inda ustaz yake kallo take idan da ya faɗi cikin nashi da ya tafi ma wata duniyar tunani ta daban don ko kaɗan bai yi tunanin saukar su nan bai yi tunanin saukar su nan yau ba murmushi Aisha ta sakar mai tare da limshi idan ta alamar gaisuwar. wani irin abu ustas ya ji ya tsargar mishi har cikin kwakwalwa bai san sadda ya fara takowa har inda take ba kyawawan bakinta da ya sha hakorin zinari yake tabi da kallo kai ka ce dan ita aka yi hakorin bakinta ya yi ɗas gwanin birgewa ya su wurinta ya zube ƙasa tare da ƙura mata ido da ido ta nuna mishi su su umma don ta fahimci ba a hayyacin shi yake ba kunya ma ta kama da sauri ta tashi ta yi ɗakinta Ustas ya bi ta da kallo har ta ƙure maganin shi. Kasa magana yayi kuma ya kasa tashi a kasa. Kasa yayi da kanshi sai ga hawaye. Bai taba sanin wawa bai taba sanin wawa bane shi da yayi sakacin Aisha, to tun farko ba sai yanzu. Tabbas mace kamar Aisha bata cancanci wulakanci ba. Ya san sun yafe mai amma bai san wace matsala zai biyo baya ba. Dangane da 'yan uwanta musamman masif. Saif Umma ta karaso wurin shi tace Abdullahi irin murnar da zaka yi kenan shine kake kuka ko na abu aka maka ne ustas ya tashi tsaye ya karaso gaban su safe ya duka har kasa tare da dafa kafafuwansu ya ce ‘yan uwana ku yi hakuri ku yafe min na san ban kyautata muku ba amma wallahi a wannan karan za ku same ni mai riko da amanar ‘yar uwarku safe ya kamo shi suka mike tsaye tare da abdul suka rungume shi safe ya ce abdullahi kuskure dai kuskure ne dai anyi ya wuce an wuce wurin kuma yanzu ka kaddara yau ka haɗu da Aisha za ku yi sabon aure za kuma ku yi sabuwar rayuwa mun yafe maka kai ma ina fatan ka yafe mana ta ranar da mahaifin mahaifiyarmu ta yi mana bayanin komai kuma muka fahimce ta don haka komai ya wuce murna ta kama ustas ya ce wallahi na yafe maka Allah ya bar mu tare yan uwa umma ta ce amin ustas ya ce umma ban taɓa tunanin za su karɓe ni da wuri ba haka Umma ce tun suna can na musu magana kuma akwai kyakkyawar alaka tsakanina da yarana. Suka suke fahimta ta, ina fahimtar su. Duk in nace su ba sa gusawa za su yi. Haka ma in nace ba na so to fa ba makawa za su daina ko da kuwa su suna so. Ustas ya ce wannan tsarin naku yayi Allah ya sanya sauran iyaye ma su dora yaransu akan wannan tarba. Da aman suka amsa suka dan gaggaisa tare da cika cikinsu aka bar ma Aisha nata.